Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma kodayaushe ta kafin sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. To Assalamu alaikum masu sauraron mu da fatan an tashi lafiya an kuma gama bukukuwan sallah lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim kalmasi Garba. magajin garin dallas mike rollins ya bada tabbacin cewa wani dan bindiga shi kaɗai ne mai suna mike johnson ya kashe 'yan sanda biyar a birnin texas ranar alhamis rollins ya faɗi jiya jama'a a wani taron manema labarai cewa wannan wani dan bindiga ne mai niyya wanda ya rubuta dalla-dallar yadda ake harbi sannan a matsa gaba kuma hakan ya yi ya kara da cewa maharin ya mutu a ta bakinsa mun yi imanin cewa a yanzu birnin bai fuskantar haɗari yanzu sai mu shiga daidaita al'amura gwamnan texas greg abbott ya ce yayin da maharin ke mace dole ne jami'an tsaro su yi bincike su tabbatar cewa duk wanda ke da hannu ko kuma ya taimaka ya ɗanɗana kudarsa yanzu ya kamata mu mai da hankali kan haɗin kai mu haɗa kan dukkanin 'yan dallas da dukkanin 'yan jihar texas a cewarsa shugaba barack obama wanda ke halartar taron neto a ƙasar poland zai dawo daga turai din gobe lahadi kwana guda kafin yadda aka tsaida tun farko a cewar fadar white house a wani bayani a jiya jama'a yayin binciken gidan jansan jiya jama'ar 'yan sandan dallas sun samu abubuwan hada bom da rigunan garkuwa da bindigogi da alburusai da kuma kundin dabarun yaƙi a cewar hukumar 'yan sanda a wata takardar bayani kashe 'yan sanda biyar da aka yi da daren ranar alhamis wani shiryayye ne a cewar fadar white house harbe-harben na da alaka da ta'addanci auna ƙasa da ƙasa auna cikin gida harin wanda jami'an birnin suka kira kwantan bauna ya faru ne dab da kammala zanga-zangar da aka shirya saboda kashe baƙaƙen fata da 'yan sanda farar fata suka yi a minnesota da louisiana a farkon wannan satin dan bindigar ya gaya ma 'yan sanda cewa ya harzuka ne saboda harbe-harben da 'yan sanda suke yi a cewar babban jami'in 'yan sandan dallas david brown saboda bindige mutanen biyu wato alton stalin da filindo castile masu zanga-zangar sun bi sahun kungiyar rajin kare baƙaƙe ta black lives matter wajen fitowa faɗin ƙasar a wannan satin don yin fito na fito da abin da suke ganin gallaza tsiraru ne 'yan sanda ke yi yayin da najeriya ke kokawa kan taɓarɓarewar tattalin arziki saboda dalilan da suka hada da faduwar farashin mai da kuma hare-haren da tsageren 'yan naja delta mai arzikin man fetur ke yi jiya ma wata sabuwar kungiyar nan mai suna avengers ta ƙara kai wani harin lamido abakar gare ka harin dai ya yi sanadiyar fasa bututun mai mallakar kamfanin man ajib zuwa lokacin aikawa da wannan rahoton dai babu wata kungiya da ta ɗauki alhakin kai wannan harin sai dai kuma kungiyar nan ta niger delta avengers ta sha ɗaukar alhakin kai irin waɗannan hare-hare kan kamfanonin ayyukan haƙar ɗanyen mai da ke yankin na niger delta mai arzikin mai lamarin kuma da masu lura da al'amura ke ganin cewar yana sanadiyar durƙusar da tattalin arziki. bakin kasar duk kokarin da na yi na jin ta bakin rundunar gamayyar tsaro ta jtf da ke aikin tsaro a yankin naja delta lamarin ya ci tura to amma na ji ta bakin wani mai fashin baki kan tsaro dr aminu mode na jami'ar usmanu dan fodiyo da ke sokoto ajanda ce wadda ake bi da na ɗauke hankalin gwamnati daga cimma eh, matsayin da ya kamata a cimma ya kake kallon shirin ahuwa ɗinan shi wani ni ba abin da fahimta da wannan shiri shiri ba yiwuwa zai yi ba domin duk inda za a yi shiri da gehen hagu da gehen dama sai sun cimma jittuwa sannan za a cimma matakin da ake so a cimma idan gwamnati na kokarin a zauna sun sun ci ba za su zauna ba ko sun ta abu to dole ko akwai gehen da da matsala ita da gwamnati baya da ayi yi awa mutum miliyan ɗari da saba'in karya akan yan tsirarru. ta yaya kake ganin waɗannan hare-hare za su yi illa ga tattalin arzikin ƙasa. ai dole ne hare-hare kawowa ga matatun man da a cikin ƙasa na kamfunan waje ya kawo cikas ga tattalin arzikin Najeriya. Domin baya da za a yi wani ɗan ƙasa ya shigo ƙasar ku domin ci gaban ƙasar ku sana a san mishi da hankali a lalata mai dukiya a kashe shi. To a gaida Lamido, to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. amurka da koriya ta kudu sun yi shelar shirin girke na'urar kariya mai inganci thaad a takaice yayin wato a yankin ruwayen koriya don taka birki ma koriya ta arewa mai shirin nukiliya da makamai masu linzami janar thomas vandal hafsan hafsoshin sojin amurka a yankin na koriya da kuma mataimakin ministan tsaron koriya ta kudu rio jesion sun yi wannan shelar a hukumance yayin hira da manema labarai jiya juma'a a birnin seoul a watan fabrairu bayan gwajin makaman nukiliya da makamai masu linzami da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan amurka da koriya ta kudin suka fara tuntubar juna a hukumance kan yiwuwar girke na'urar ta thaad an tsara na'urar ta thaad ne ta yadda za ta cafko ta kuma tarwatsa makamai masu linzami a zango su na ƙarshe ya zuwa yanzu an tabbatar da ingancinta kan makamai masu linzami da masu gajerun zango da kuma masu matsakaitan zango wato a wannan zagayen na taron neto wanda aka ce shi ne ma mafi muhimmanci tun bayan yakin cacar baka shugaban amurka barack obama ya ba da batun ficewar burtaniya daga tarayyar turai fifiko a ajandarsa a rana ta farko na taron wanda za a kwashe kwanaki ana yi a daidai lokacin da shugabannin kasashen da ke neto ke bayyana fargaba kan irin tasirin ficewar burtaniya daga cikin jigajigan wato wadda ɗaya ce daga cikin jigajigan kungiyar za ta yi ga kungiyar ta tsaro amurka na da muradi mai ƙarfi da ɗorewa a haɗaɗɗiyar tarayyar turai kuma ya kamata kowa ya tabbatar an rage rudami a yayin da burtaniya da ƙungiyar ta tarayyar turai ke ƙoƙarin ƙulla wata sabuwar zumunci ta daban a cewar obama jiya jama'a bayan ganawa da shugabannin eu a farkon babban taron ganin yadda ake daɗa firgita a nahiyar kan makomar haɗin kan turai bayan ficewar ta burtaniya shugaban na amurka ya ƙarfafa ma shugabannin ƙasashen turai ɗin gwiwa ina da ƙarfin gwiwar cewa burtaniya da ƙungiyar tarayyar turai za su bu a hankali da natsuwa wajen ganin cewa canje-canjen da za su biyo baya sun wakana cikin tsari da kuma ba tare da wata tangarɗa ba a cewarsa manyan shugabannin sudan ta kudu na ta kira ga jama'a da su kai zuciya nesa bayan da aka barke da harbe-harbe daura da fadar shugaban ƙasa da kuma wasu sassan juba babban birnin ƙasar jiya jama'a shugaba salbar da tsohon jagoran 'yan tawaye da yanzu ya zama mataimakin shugaban ƙasa rich machar na cikin fadar shugaban kasar suna shirin wani taron manema labarai game da wani tashin hankalin na daban wanda ya faru ranar alhamis duka mutanen biyu tare da mataimakin shugaban ƙasa na biyu james igga sun ci gaba da taron manema labaran suka gaya ma 'yan jarida cewa sufa ba su san musabbabin faɗan da aka yi a waje ba abin da ke wato abin da muka so mu gaya ma jama'a yanzu kawai shi ne kowa ya natsu babu mata matsala in ji macar To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Wanda masu hikimar magana suka ce shi ke kawo rabon wani. amma ga da sarkin baruwa amma ga da sarkin baruwa To jama'a masu sauraro assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin Halima da fata an tashi lafiya. Lahiya lau kuma cikin karhin jiki. Eh na ga alama. <laughs> <laughs> Tunda mun sha ruwa. Eh an sha ruwa sosai yanzu kam. Kai ma ba ga kanan ba idanuwanka sun hito wancan karo ina da kyar kana da ma saurare a bari ya huce. <laughs> kina faɗa wa masu saurare yadda kina tuna musu yadda suka ji ki kenan a cikin makon da ya shiga halima <laughs> yawwa to Allah ya maimaita mana malam Ira barka da sallah Allah ya sa mun dace Amin su amin. Yawwa. Kuma bayan sallah dai mun fito da zan ce da wakar Alhaji Audu Minjibir ne. Kuma ni na kusa in ce to wannan ba shata ba amma kuma kamar kamar wani abu dai kamar shata amma ba eh, shata ba. shata ba. Kin san a waka yawanci mutane suna kwatanta su da waƙoƙi irin na su kamar audu karen gusau saboda da mm. ki ji da wannan ah, muhammadu ganga ganga mm. kusan kiɗan su iri ɗaya ne haka da shi audu min jibar din mm. haka ne to halima bismillah mun karkar to kamar da muka saba gaishe gaishe da farko dai ga gaiso hilan a bari ya huce zuwa ga alhaji ibrahim dan malikin direbobi a gombe da fatan yana nan lahiya da iyalin shi kuma sun yi sallah lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga malam zakar abubakar da mai ɗakin shi aisha waɗanda su kuma suke ja lungu jihar taraba da fatan su ma sun yi sallah lahiya Sai kuma wata gaisuwa zuwa ga Sirajo na iya ɗalibi a jami'ar Bayero da ke Kano da ma'aihiyar shi Idris Makeri kududduhawa da ke Kano da watan suna lahiya kuma sun yi sallah lahiya. sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga abokin aikinmu Aliyu Mustapha Sokoto dangane da rashin da suka yi na Malam Macido Abubakar Balarabe wanda Allah ya ma cikawa ranar Litinin a Sokoto. haka kuma mun amin amin haka kuma muna miƙa wannan ta'aziyya ga sauran mutanen kohar marke da yola a sokoto allah ya gafarta mishi ya kuma sa ya huta amin summa amin, a gaba ga wata gaisuwa zuwa ga mamman yakuba da matar shuhatsuma sa'idu a nijelek magarya da hajiya zara'u matar mamman salisu sa'idu a magarya da shugaba amadu dimbirin gamba a magarya da malam mutari dan barma da bura kalla korewa mai shayi a magarya da hajiya hure sai kuma metr muiz a magare da watan duk suna nan lahiya ga kuma wata gaisuwa zuwa ga ahmad abubakar dakta a kano da iyalin shi da watan suna lahiya da kuma abubakar sadiq kahinsoli da nashi iyalan da watan duk suna nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga adam a adam gashuwa da kabiru ɗanladi lawanti da iyalin shi da watan suna nan lahiya ga wata gaisuwa zuwa ga hajiya aisa mai turare a maradi da watan tana nan lahiya sai kuma wata gaisuwa zuwa ga dr mustapha ibrahim gudaji a kano da watan yana lahiya da kuma wata gaisuwa zuwa ga asama'u yahaya da watan ita ma tana nan lahiya to halima a gaba sai dan gaisuwa zuwa ga alhaji muhammad sabo turakin giyaɗe tare da alhaji umar kesa maji daɗin odubo sai gaisuwar mal abdullahi kafa ba takalmi tare da alhaji musa mai nama babaldu sai kuma gaisuwar atiku ɗan yarbawa barbarejo tare da ibrahim abdullahi sai aisha halleru sai kuma gaisuwar abdu audu salihu tare da hafiz abdallah falgore sai abdullahi usman sale da mansur m mansur sai abubakar abdullahi ya ko tare da umar dauda a dugu tare da kabir yusuf sai yusuf helwa dan dume tare da amin adam aljasawi dukansu 'yan majalisar abure huce a facebook sai gaisuwar aliyu muhammad tare da sagir yahaya sai kuma ahmed ibrahim tare da adamu babangida sai gaisuwar muhammad abubakar lambusu tare da suleiman sale asiri sai a bukar abdullahi arin tare da samson yunusa kaciciya sai adamu babangida tare da mahmud a nuhu sai gaisuwar jibar abdullahi kaute tare da abubakar ibrahim sani da fatan kuma kuna nan lafiya muna gaida aliyu abu aiman tare da nura mai shababu tare da wato musa musti sai zakari unguwar kanawa tare da zakariya adamu sai abubakar aliyu tare da bala change na yayye sai abul a sale sale tare da adam a muhammad misau tare da sani munau sai kuma hamza umar tare da abubakar muhammad bonza sai garzali adamu da ay muktar sai gaisuwar aminu maji jahun tare da basiru isa gangara sai nasiru ibrahim fagwalawa tare da shu'aibu dan auta sai suleiman abubakar yakubu musa bashir inuwa yakubu buba wai tukur sai nasir muhammad ahmad da abban firdausi zango sai habu baga muhammad tare da ismail balarabe a kwanga sai abdulrahman hussaini tare da abdul m inuwa haka kuma muna da adamu pa tare da sinusi alhaji abdullahi sai abdulrashid ya'u da shehu bukari sai kuma muhammad abubakar shattima dukkan su 'yan majalisar abar ya huce a facebook da fatan suna nan lafiya baba ana da sarkin dogarai zaki uban ka da jibin irin gida muhammadan waɗannan da suke a gangare hada na kayan dutse alhaji an ba ka zalla riga to halima mun sake karkada kunnuwa <laughs> akwai labarin santin da wai adam ya eh, adam gashuwa ya yi to mm, rassalla ne mm. rassalla sun haɗu a majalisar cin abinci haka a cikin abin da aka kawo akwai kunan aya to adam eh adam gashuwa yana kurɓar kunan aya mm. <laughs> wai eh, suna ido hudu da adamu aliyu ungulde mm. sai ce adamu wannan kunin yadda kasan madara mm. shikenan ya yi shuru sai kowa ya bushe da dariya a majalisa kamar <laughs> madara kawai take eh, ya ce adamu mm. wannan kunin yadda kasan madara mm. a <laughs> ah, lalle ya buga eh. <laughs> watakila da ya saboda fita azumi ne eh, sani sai kuma labarin wasan biri to wasu hilani ne su uku suka shiga birni kuma suna isa sai suka tarar da ana irin wasannan da ake da biri sai suka tsaya suna kallo sai su ga a cewa biri ikaza yayi ya yi kaza aka ce ya tahiyar maman iyabu ta ga mai kuɗi hmm. kawai biri sai fara farfar da ido yana tahiya yana yanga yana kwarkwasa hmm. <laughs> sannan aka ce mishi ya tsallan kwado ya yi daga cikin hilani akwai wani mai sunan ilu abin ya ba shi mamaki ya tsaya yana ta kallo yana ta kallo can sai aka ce wa biri ya yi zaman dan hilani shanu sun kare <laughs> sai biri ya ɗauko sanda can malam ira sai aka ce biri ya yi zaman dan hilani shanu sun kare birin sai ya ɗauko sanda ya sa aka haɗa shi ya lankwashe kafashi ya hmm. murtuke huska ya hmm. zare ido <laughs> sannan eh, birin ba sannan ya hmm. langabe kai jikin sanda yana kallon mutane ilin da ya gani ya ce a'a a radu wannan kamar ba fa a ruga <laughs> <laughs> Ah, sun yi kama sosai wato <laughs> eh to kana ji an ya ɗauko sanda ya langabe mm. kai ya naɗa ƙafa ya murtike wai ya nuna wai yadda ɗan hilani yake in shanu sun ƙare eh. <laughs> amma ni abin da ke ban mamaki gashi gashin jikinsa kamar fatan jikin bahulata ne a'a ka gani ka gani ka bari ka gani ka gani <laughs> to amma biki ji a najeriya da ana cewa wa, wa, wa, wa biri fine boy ba mm. a zai da muke maganan a bushmit din a ofis biki ji ana, ana bayanin menene bushmit ba mm. saboda eh, idan aka je irin mami market din nan sayan bushmit in kika ji an ce fine boy wato naman biri kenan aka ce helicopter nama angulu kenan haka tuno min wani labari wai wani da ya je an kai shi irin aikin bautar kasar na a can kudancin najeriya sai ya mm. je <laughs> ya je sayan abinci wani wuri mm. shi bai sani ba kawai ya ce a zubo mishi nama mm. ya kama naman ya ja ya ja ya ja da tauri ya ja sai yana yawa mai wurin haɗa haba kaka wannan naman bai dahu ba haba ta ce a ah, malam ka yi hakuri naman na sofon biri ne <laughs> <laughs> bai kwararar mace da abinci a wurin ba Ali ba za mu da sa'a to malai to malai ira Allah sai mako gobe amin Allah ya nuna mana amin zuma masu sauraron mu a ci gaba da bukukuwan sallah lafiya Allah ya je kanja anar murtala Allah ya je kanja makaranta waɗanda suke a kaduna masu aikin bauta wa ƙasa na najeriya nan tamu da kafin mu kai ƙarshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice To a takaice magajin garin Dallas Mike Rollins ya bada tabbacin cewa wani ɗan bindiga shi kaɗai ne mai suna Mike Jensen ya kashe 'yan sanda biyar a birnin texas ranar alhamis wasu 'yan ta'addan kungiyar isis sun hallaka mutane akalla 35 suka kuma raunata wasu da dama da yammacin ranar alhamis a wani harin da suka kai wani masallacin 'yan shi'a a arewacin birnin bagadaza a cewar jami'an tsaron iraki jiya juma'a 'yan kunar bakin wake da dama ne suka kai harin a masallacin sayyid muhammad dauke da bama-bamai da bindigogi da sauran makamai kuma hakan ya faru ne 'yan kwanaki kawai bayan kashewa ko raunata wasu ɗaruruwan mutane a wani wurin saye da sayarwa da ke cunkushe da hada-hada a bagadaza babban birnin ƙasar ta iraki wanda shine harin bom mafi muni a tarihin ƙasar ta iraki harin da aka kai a masallacin da ke balad mai tazarar kilomita 75 arewa da birnin bagadaza an fara ne da buɗe wutar roka kafin wasu mayakan isis suka iso suka shiga harbin mutane a ciki amurka da koriya ta kudu sun yi shelar shirin girke na'urar kariya mai suna thad a takaice To madalla da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa huta lafiya.